الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna cikin littafin askari fatahul jawad shahi na 439 inda muke magana akan mu'ada gado mu'ada malam ya يتشي shi kaka yana da matsaloli guda uku don haka da ya kawo ya ce in kana ma'ahuzu fardin ba zai a bihi to bayan an fara da shi an hissuwa kamar yadda muka yi na mata shekarun jiya sun zau sannan a yi dubi liljar daga kakafi a hazil umuri a cikin mahi zaman mahi kaso ga waɗannan al'amurra da an kace a duba mishi za a dubi mahi kaso minal muƙasa mata na muƙasa ma ita ya gare shi ko kuma sulusul baƙi ko sulusul asali to ina misali inda ya zan abin da ai muƙasama ya higa kaka ka akhin wa jaddin wa zawjati kamar inda mai mutuwa ya mutu ya bar dan uwa ya bar kaka ya bar mata to kaga anan shi kaka ai mukasama da shi tahi domin tushen dukiya sai aka sa tushe ne daga hudu to ya buga hudu bai rabuwa gare su domin ita mata tana samun ruba'inta amma da kaka da dan uwa ba su samun nasu to ya ka buga hudu an haka sashi hudu sai a sa biyu a bugi a bugi a dauki kan kaka da kan dan uwa sai a bugi hudu sai a ce badahun takwas sai a ba kaka uku a ba dan uwa uku a ba mata biyu dukiya ta yi to an raba to a wasu sulusul baki kuma sulusul baki ya ga kaka ina sai كزوجة وجد وثلاثة إخوة كما عند ما يموت يموت يبا ماتاتي يبا كاكاني يبا ينوى غدا أكو to ka ganin shi kaka sulusul baki ya gare shi don haka asalin dukiya koyo daga hudu ne amma tana inganta sha biyu in an ka an kasa tushen dukiya hudu in an ka ba mata guda ba shi aro ba'inta ba to shi in ta ɗauki rubu'inta ya kashi guda saura kashi nawa to ka ga bai rabuwa ga 'yan uwa ba kuma rabon gatari ga gado don haka sai mu aji hudu da nan da tushen dukiyar sai mu sa uku sai mu buge hudu mu ɗauki kanun yan uwan nan sai mu buge hudu jadibiyun sha biyu kenan in mun ka buga jadibiyun sha biyu to cikin sha biyu abinda aka san mata uku su a ruba'inta cikin sha biyu abinda a sulusul baki uku shi an na kaka saura nawa yan uwa ko a bashi biyu dukiya ta yi to mu tai karatu aw sudusul asli ko kuma inda zan sudusul asli ya hita kaka ina misali kamar inda mata ta mutu tabban miji tabban uwa tabba kaka tabba yan uwa du ka zaujin wa ummin wa jaddin wa akhwaini mata ta mutu ta bar mijinta ta ba bar uwarta ta bar kakanta ta bar yan uwanta biyu to shi ma miji babu da babu babu reshe ba ta da shi da shi ba ta da shi da wani to abin da afarin da miji nan nisfi to ana samun nisfi daga biyu to in an ka buga biyu an ka ba miji rabi to su ku an ka ce a gutsura musu ya zan rabon gatari ba a yin haka nan to ita ko uwa nan yadda ta mutu tana son eh <laughs> wala mala amriyo ai tana da yan uwa biyu yanta sun kididdigu hmm, tana son sudusi to shi ko gana abin da yake so sudusul asali akhwaini su kuma asibaina don haka in an ka sa biyu don rabon miji shi hito to biyu nan sai mu kai ta hudu hudu da nan in muka kai ta hudu sai mu ɗauki kan kaka da kan yan uwa sai mu bugi hudu mu ce jaddabiyun sha biyu sha biyu ɗin nan sai a ba miji shidda sha biyu dinan sai a ba uwa biyu sha biyu dinnan a ba kaka biyu sai asulusul asali sha biyu dinan sai a ba a hawaii dinnan ko a ba shi guda guda min rage to mu sai karatu wala yuradu li ukhutin ma'ahu ba a yanka farilla da ga ƴan uwa tare da kaka illa fi aka dare ta sai gado gurbatacce wa hiya zawjun shine inda mata ta mutu ta ban miji wa ummul ta mutu ta uwa wa jaddun ta mutu ba kaka wa uktun ta mutu ba yar uwa ha tushen dukiya ta tun shidda to in muka ce shidda din nan miji dai yana son nufi don babu ɗaba ba ɗaya uwa tana son sulusi don ɗiyanta ba su ƙididdigu ba sannan ‘yar uwa tana son nufi. domin ita ɗaya ce kaka asibina to amma tun daga ‘yar uwa sai farilla aka san a mai to da aka kasa shidda sai an ka ba da uku saura nawa eh? da an ka ba miji uku sai uwa ita ko ta karkado ta ce tana son nata sai an ka ba ta an ka ba ta biyu saura nawa cikin shidda saura guda ko sai an ka ce ita yawa ta ce to ai ni samu nufi ba sai an kai aulu ta kai tara eh? ba shi da na ba sai an ka rugan tara bai koma tara wata ulu ila ta tsatin ko ba shi na ba sai an ka doganta dukiyar nan marmakon shidda sai an ka an ka buga tara kowa bai dogina na ya kaso ba to don haka da aka kasa tara an ka ba kaka uku ba suna gaba tun farko bai tashi da nan bai sai an ka ba uwa biyu ba suna gaba tun farko sai an ka ba yar uwa uku ba su yi nasibinta ba ba guda asara ba sai an ka ce marutu ka ɗauki kaka ya doka ya juya ya juya ya juya ki amshi gama girman su an ka ce rufi ta dawo ba a san hushin ya ce to don me za a bata uku a sai an kace tsohon yanzu an a yi sai a buga ta kai 27 don haka sai an ka ɗauko rabon nan na uwa guda nauna eh? sai an ka ɗauko kan da kan kaka da abinda an ka bashi sai an ka aza ga tara ɗinga an ka bugi da zakun 27 wannan shi an mazhabin imamu na mazhabin mahaliki sai an haka sa 27 shi malamai ka ce akuririya kuma suna ce mai garra'iya a sai yi su kabila garra'i falon bi an na ha ta tabbuluku sabon ba da ishiri da ta jima'a wale zaujitis atun wale al'ummi sittatun samaniyatun lil jaddi wal ukhtu arba'a nau kenan ya kaza araba eh awo ina misala to shine masabin imamu na malik zai to amma lokacin da sayyidina umar da abdullahi dan da abdullahi dan mas'udi suka ce a'a abin da ya kamata nan a ba miji nisfi a ba yar uwa nisfi a ba kaka si, a ba uwa si, amma bisa bai jiha auli wajen uwa kina kasa na wasu ga nasu miji nufi yar uwa nufi kaka si, uwa si ala jihatil a ah takwas kenan ko hmm. haka za a yi wayar kudul aku ko kwan gaba ruwa ya kai ƙasa ya haɗi ali shiga Aliya. aliyya wato wata mata ta cikin bani hamdana ana ce mata aliya to ita mutu aka samu wannan farila shi sai aka ce wannan gado aliya wa hiya zawjun wa ummun wa jaddun wa akhun wato in baka gane ba shi wato mata ta mutu rabban miji duk inda kaji an ce zaujin wajen gado to mata ta mutu duk inda kaji an ce zauji to abin nan miji ya mutu to ta mutu miji ya ta mutu rabban mijinta ta bar uwarta ta bar kakanta ta bar dan uwanta muna tare da kuwa lokacin da aka ta faru sai an ka zo a raba gado to asalin dukiya daga shidda sai an ka buga shidda sai an ka ba miji uku an ka ba uwa biyu saurana to shi na an ka ce ya bukasu dusu sai sulusi ya rage ya kuzuhul abu ya kuzuhul jadu sai kaka maza maza ya dauke dan abu gari ko dan abu gari da kaka ya dauke sai dariya tai da shi dan wasa ya tashi shi hankuri asibina to wanda ta ce dukiya to bai aiki sun warko mun ka ce eh? wal asabatu bisu ya rake farlin mala ko ba haka yake ba yanzu cewa inda an kai magana wajen yar uwar gada an ka ce an bata abin nan lissi wajen garra'iya da dan uwa na namiji da bai samu sai shi ba da shi ke faslun Thank you. miji yana son rabi hmm. yanzu bai yi a rabi ko magana kai ba a yi sai farila ba ta da kuma akwai wannan matsala farilla ba ta da kowa amma tushen farilla miji na samun nashi bisa ga abin da Allah faranta mai saura su kuwa an ka buga kowa kan nashi ba rabon gatar zai yi ba aha